وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري ذكي نريد الزاكي وانا قلينا كانوا وانا يمتشي نلا ربادرا الخميس yau sha takwas ga watan al-muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 wanda kuma yi daidai da sha takwas ga watan tara shekarar miladiya ta 2019 a wanda majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu tsayyib wa rafi'ul kalimu tsayyib wallafar babban malamin nan al-imam al-allama شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na 126 a cikin wannan littafi wanda muke cikin fasili na 26 wanda yake magana kan zikirin roƙon ruwa الفصل السادس والعشرون في ذكر الاستسقاء a satin da ya gabata mun yi takaitaccen bayani dangane da abin da ake bukata wajen roƙon ruwa yayin da aka samu karancinsa ko aka samu rashinsa da sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna da hanyoyin da manzo sallallahu alaihi wa da sahabbansa suka yi wajen roƙon ruwa domin karanta hadisai waɗanda ba mu sharhin su ba waɗanda yanzu ne za mu yi sharhin su kafin zuwa kafin mu je babi na gaba mun karanta hadisin jabir wadda mun yi sharhin sa za mu tashi hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wa aisha وعن عائشة nasu ila الناس sallallahu alaihi wa صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع lahu fil musalla فودع ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل لك عائشة الله قال متى يرده تتشي متى نيسن كي كوكين سزوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرشو دوا قحوط المطر أي حبس المطر كوفق دانه رشو دوا fa'amara bi mimbarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kawo mimbari fa wudi alahu fil musalla aka aje masa shi a musalla wato filin yin sallah fa wa'ada an-nasa yauman yakhrujuna fihi yayi wa mutane alkawarin wani yini da za su fito a cikin sa fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibu shams sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita lokacin da hasken rana ya bayyana ko kuma wani gefen rana ya bayyana faƙa'ada alal mimbar ya zauna akan wannan mimbarin fakabbara ya yi kabbara wa hamidallaha azza wa jalla ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kirari sun maƙala sannan ya ce aisha radiyallahu ta'ala anha tana ba da labarin cewa mutane sun kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama koken rashin ruwa wato karancin ruwa ko kuma rashin wato tsaikonsa wanda sahabbai sun kasance sukan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama koken wani abu da yake damun su domin ya musu addu'a wana daga cikin at-tawassulu bi da'ihi sallallahu alaihi wa sallam ko dai musu addu'a ko kuma ya nuna musu me ya kamata su yi da haka sun je wajensa suna kaya masa ga halin da suke ciki suna neman ya roƙa musu Allah subhanahu wata'ala domin su samu ruwa ruwan sama fa'amara bi min barin fawudi alahu fil musalla da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kokensu sai ya umarni a kawo minbari a aje shi a al-musalla wato filin sallah kamar filin sallar idi wannan gaba ta fa'a mara bi minbarin fawdai a fil musalla wasu daga cikin malamai suna shakkarta kamar ibn al-qayyim lokacin da ya kawo ta yace in sahha al-khabar domin da yawa daga cikin hadisan da suka zo dangane da salatul istisqa ba su yi maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari ba in banda wanda aka roke shi yayi addu'a yana kan minbari na juma'a amma ba a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam al-musalla yana ajabun gari ba dan hatta sallar idi babu wata ruwaya ingantacciya ko wace ba ingantacciya ba wacce ta yi maganar ajabin bari a filin idi haka wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan gaba ta an aje masa mimbari kamar wato akwai shakka game da tabbatar ta. shi yasa ibn qayyim yace in sahha al-khabar saboda da yawanci waɗanda hadisan da suka zo babu maganar minbari in banda wanda aka samu annabi yana hudubar juma'a akan minbari aka aka roke shi ko aka gaya masa matsalar da mutane suke ciki ta rashin ruwa ya addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallama wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fi yayin mutane alkawarin su fito a wata rana wato ya sanya wa mutane wata rana da za su fito gaba ɗaya a fita a je filin sallah filin idi domin a yi wannan addu'a ko kuma a yi sallah wato sallar neman allah subhanahu Ta'ala ya kawo ruwa a nan yana nuna cewa shugaba al'imam yana iya ba wa mutane rana ya sanar da su cewa to a ranar kaza yau muna laraba ya ce da su ranar juma'a ko ranar asabar ko ladi ko litinin ya faɗi wata rana malamai suka ce hikimar sanya wani mau'idi wato wani wa'adi na lokaci saboda mutane su shirya ta hanyar yin tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da komawa ga Allah da istighfari wa raddil mazalim da mayar da abubuwan da aka yi na zalunci ga masu shi wannan duk yana daga cikin komawa ga Allah subhanahu ta'ala domin a yayin da aka shiga cikin wata musiba to babu shakka zunubai ne suka jawo wannan musiba kuma babu abin da zai dauke wa mutane wannan musibar sama da istighfari da kobawa zuwa ga Allah da tuba zuwa gare shi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer Allah ce abin da duk ya same ku na musiba duk wata musibar da ta same ku fa bima kasabat aydikum daga abin da hannayenku ne suka aikata wato ku ne kuka yi abinda musibar ta saukar muku wa ya'fu an kafir duk da cewa Allah yana yafe abubuwa da yawa baya kama mutane da shi to yayin da wata musiba ta sauka to ana buƙatar mutane su koma ga Allah kamar yadda sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma nazala bala'un illa bi wa ma rufi'a illa bi tauba ba a taba saukar da wani bala'i ba sai dan wani zunubi da bayi suke yi ko ba za a ɗauki wannan bala'in ba sai ta hanyar tuba a da mutane suka tuba suka koma ga Allah subhanahu wata'ala to ubangiji sai ɗauke musu wannan walaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi al-hayati ad-dunya lati babu wata alƙarya da sai imani imanin sai amfane ta sai alƙaryar mutanen annabi yunus yayin da suka yi imani sai muka yaye musu azabal khizyi azaba ta wulakanci wacce ta tinkaro su haka duk wanda zai yi imani na gaskiya yayin lokacin da ya dace to in yana cikin wani bala'i ubangiji da ya haifa masa wannan bala'i amma da farko mutane su yarda cewa laifuffukan su su sukan jawo musu bala'i daga Allah subhanahu wataala su fara yarda da wannan Allah yana cewa sahabbansa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi idan har sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa wanda a kundin tarihin ɗan adam baya ga annabawa da manzanni babu masu tsarki kamar su amma duk da haka da suka kauce wa umarnin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya saukar musu da wani bala'i wanda a lokacin ya addabe su har suna yi wa junansu tambaya ta yaya haka ta faru anna ta ina wannan ya faru Allah ce kul ka ce musu huwa min indi anfusikum daga kawo kanku ne wato ku ne kuka jawo kanku Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik kaga abu mai kyau ya same ka falala ce ta ubangiji idan kaga wani mummunan abu ya same ka to fa min nafsik kai ka jawo kanka to farkon matakin samun nasara cikin addu'ar da bawa yake yi ya fara yarda da cewa yayi wa Allah wa Allah laifi ya fara yadda da wannan abu'u bi abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la dhunuba illa anta ina komawa gare ka ta hanyar yarda da ni'imar da kai mu sannan kuma ina komawa ta hanyar yin yarda da cewa nayi maka laifi to wani al-iqraru bi dhanb al-i'tirafu bi dhanb yana daga cikin abin da yake yake wato sa Allah subhanahu wataala ya karbi addu'ar bawa ya yadda cewa shi mai laifi ne yayi wa Allah laifi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu rana wannan sa musu lokaci zai ba su dama su koma su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala su yawaita istighfari wani wanda ya san ya zalunci mutane yayi maza ya mayar musu da abubuwan da ya zalunta nasu wannan daga cikin hanyoyin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala raddul mazalim to ba suka ce yana daga cikin hikimar sanya musu rana don a samu wannan shiri zo a fita zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da tsarkakekken zuciya wa wa'ada wa wa'ada an-nas yawman yakhrujuna fihi cewa su fito wanda muka ce wajen fitowa din kowa da kowa da yake bukatar ya fito a bar shi ya fito hatta waɗanda ba musulmi ba su ma za su fito illa iyaka ya ataziluna al-musalla su ba su je su shiga sahu ba ka ce za a yi sallar tare da su amma dai za a fita da zuwa za a fita tare da su kuma za a yi addu'o'i na neman ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo sauki fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibu shams annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita lokacin da gefen rana ya fito wato lokacin da rana ta dan fudo ta fara haske حاجب الشمس أي طرف الشمس الطرف الأعلى من الشمس gefanta na sama yayin da rana ta fara fudowa za ta fudo kamar alhajib shine gira gashin gira san gashin gira yadda yake na na ɗan adam to rana ta fara fitowa kafin ta bayyana duka za ta yi kamar giran mutum shi yasa ake kiran shi hajibu shams ana nufin dawu shams lokacin da hasken rana ya fara bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito faƙa'ada alal mimbar ya zauna a kan wannan mimbari fakabbara wa hamidallaha azza wajal ya yi kabbara sannan ya wa Allah subhanahu wa ta'ala kirari sun makala sannan ya ce innakum shakautum jadba diyarikum lalle ku kun kawo koken wato rashin ruwa a garuruwanku a unguwanninku ko a garuruwanku ku المطر عن an زمانه zamani da jinkirin ruwa da jinkirin da ruwa ya muku na yazo a farkon lokacinsa wato lokacin da ake sa ran samun sa sai zama da yayi jinkiri bai fara zuwa ba abin ya ba su tsoro suka zo suka koka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga halin da ake ciki suna neman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya roƙa musu Allah ubangiji ya yaye musu wannan وقد عمركم الله سبحانه وتعالى أن, تدعو أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم yace Allah subhanahu wataala ya umarce ku ku roke shi shi kuma ya muku alkawarin zai ansa muku wato Allah subhanahu wataala ya musu alkawari ya umar yayi umarni da da da yin addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce ku roke ni zan ansa muku wato ku roke ni amru irshad ne ubangiji yana umartar mutane cewa ga hanyar da ya kamata su bi shine su roke shi shi kuma yayi alkawari astajib lakum wani alkawari ne ya dauka idan kuka roke ni zan ansa muku ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a idan bayi na suka yi maka tambaya game da ni kace kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'a ina ansa addu'ar mai addu'a yayin da ya roke ni sai ubangiji ya kafa sharadi shi ma falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun sa ansa na wa kira suna son su kira ni in ansa musu to ni ma su ansa na wa kira su yi imani da ni to sai su samu la'allahum yarshudun sai su samu shari'a saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi alkawari na cewa bawa ya roke shi shi kuma zai ansa masa Allah kuma baya saba alkawarinsa inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ubangiji baya saba alkawari idan ya alkawari yana cikawa da haka alkawari ne na ubangiji ku yi addu'a zai an samu ku wanda yana daga cikin wato girman falala ta ubangiji subhanahu wata'ala ga dan adam ta yadda ya buɗa masa kofofin yin addu'a ya rufe masa kofar yin addu'a ba kuma a musulunci ita addu'a tsakanin bawa ne da ubangijinsa babu wani shamaki tsakanin Allah da ubangijin eh, bawa da ubangijinsa babu wani shamaki yayin da mutum yake son ya roki Allah a ko ina a ko yaushe a kowane hali yana iya roƙon Allah subhanahu wataala baya buƙatar sai an yi masa iso wannan shine cikar adalci na ubangiji subhanahu wataala da cikar mulkinsa ba kamar sauran waɗanda Allah yake ba su mulki bane a bayan ƙasa waɗanda ba ka isa ka gansu ba ko ka nema a wajen su sai da kamun kafa shi Allah ba haka yake ba ubangiji ya bude kofar ta ga kowa da kowa wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kuma kusa yake da kowa haka a musulunci wajen addu'a tsakanin bawa da ubangijinsa babu wasiɗa ba lalle sai ka kama kafa da wani sannan Allah zai saurare ka ba Allah ya bar kofarsa a buɗe kuma kusa yake da kai ubangiji shine ma yake yake wato tallata wa bayansa su yi addu'a ya alta musu hadisin abu huraira yanzu rabbuna e, ila sama'i duniya e, ubangiji yana sauka sama ta kusa hina yabqa thuluth al-akhir min al lokacin da ya zan saura sulusun karshe na dare wato karshen dare gefen asuba Allah yana sauka fa yaqulu man yad'uni fa astajibu la wa man yas'aluni fa wati wa man yastaghfiruni fa yastaghfiruni fa aghfiru la waye zai roke ni in ansa masa waye zai tambaye ni in bashi waye zai nemi gafara ta gafarta masa haka ubangiji subhanahu wataala kofar ta abu da take kuma shi yake maka tayin kai addu'ar zai ansa kai addu'ar zai ansa waye waye waye yake so ni zan masa ni zan masa haka ubangiji yake illa iyaka shi ma ya giddiya maka sharuɗa kai kuma ka kiyaye nashi sharaɗin fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshud yayin da ya ginda maka sharuɗa to ka kiyaye nasa sharaɗin shi kuma a shirye yake kowane lokaci ka roke shi zai alta maka babu abinda zai rage ubangiji subhanahu wata'ala dare da rana Allah cikin ansa ansa wato addu'ar bayan sa yake inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar li yatuba musi'il lai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana shimfida hannunsa da daddare dan wanda suka yi laifi da rana su tuba ya karba yana shimfida hannunsa da rana don wanda suka yi masa laifi da dare ya karba haka ubangiji subhanahu wata'ala kullu yawmin huwa fi sha'n haka kowane lokaci cikin karbar addu'ar bayan sai ki kuma babu wani abu da zai rikitar da ubangiji dan yawan masu bukata ba za su rikita ubangiji ba النبي صلى الله عليه وسلم حديث hadisin qudsi حديث أبو ذر cewa لو أن أولكم وآخركم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألة لأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نتخذ ذلك من ملكي شيئا سياكو يم أدب ياكو باينا da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku da aljanunku wajinnakum wa insakum wa insakum wajinnakum qamu fi sa'idin wahid za su haɗu a fili ɗaya a dandamali guda dukan su su roke ni kowa ya tashi addu'a kowanne ya naɗi irin tashi wato ya irin tashi bukata da irin yaren da yake ji ya ɗaga murya ko ya ƙasa da muryarsa Allah ce zan ansa wa kowa addu'arsa kuma wannan ba zai rage min komai daga mulki na ba ba abin da zai ragu daga mulkin ubangiji subhanahu wata'ala saboda ka ubangiji cikin ansa addu'a yake ta bayansa la iya kare mafhumin wato fahimtar menene ake nufi da ansa addu'a na ne mutane wani lokaci ba sa fahimta wani yana zata an ce ansa addu'a in ya ce yana son mota kawai ya ga ya samu mota in ba motar ya samu ba to shi Allah bai an shi addu'a ta ba wanda ba haka bane hansa addu'o'i suna da yawa hanyoyin suna da yawa tana yiwa abinda ka roƙa din ya baka wannan ansa addu'a ce tana yiwa abinda ka roƙa ubangiji ya san akwai wani abin da yake kiranka a gabanka wanda ko ya baka wannan abu ba za ka ji daɗin sa ba saboda ka sai ya kaɗe maka wancan bala'i a maimakon wannan abin da kake roƙo kai miskini baka san me faru ba kawai tunaninka ka roƙa ba a baka ba ka roƙi mota amma ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa akwai wani musiba da in ta same ka motar ma ba ka so gani ba bare haka amfana da ita sai ubangiji ya kaɗe maka wancan bala'in a madadin motar da ka roƙa to amma tunaninka kai ba an sa addu'a ka ba to wannan abin da bawa bai fahimta kenan sannan kuma ubangiji yakan bar wa wani bawansa addu'ar sai an je lahira ya bashi ita saboda ita addu'ar kanta ibada ce ibada ce addu'a wa ibada kamar yadda abin ya yadda annabi yake faɗa innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna da dakhirin saka Allah ya kirawo addu'a ibada ba haka ita karan kanta in ka yi ta ko ba ka samu abin da ka roƙa ba to kana da ladan wannan addu'ar da kai to wani lokaci ubangiji su wani wata alaikan jinkirta karɓar addu'a da wuri-wuri. Don bawa don ya cika wa bawa ma'auninsa na aikin lada saboda ka kana ta yi kai kake kama kana aikin banza amma ma'auninka na alheri kake cikawa a wurin Allah da addu'o'in da kake ta yi da addu'o'in da kake ta yi don bauta masa kake yi to da duk yana daga cikin karɓa addu'a amma mutane abu ɗaya suka fahimta karɓa addu'a in ya ce kaza yake so kawai ya samu kazan nan in bai same shi ba shi ba a karɓa addu'a ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu cewa Allah ya yi alkawar ya umarce ku ku roƙe shi kuma ya alkawarin zai amsa muku to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara hudubar sa a yar takaitacciya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama wadda ta yalwaci kowa da komai da mumini da kafiri da dabba da komai wannan rahmaniya ta yarwace su wa rahmati wasi'at kulli shay wasi'at kulli shay'in rahmatan wa ilma wannan ita ce rahmaniya an rahim wannan kuma rahama ce da take banta da muminai a duniya da lahira kana bil mu'minina rahima Allah yana yin rahama ga muminai a nan duniya daga cikin rahamar da yake yi musu akwai rahama ta musamman ita ce rahamar shirya rahama ta ya sanar da su abin da yake so ya kuma sanya musu ya kinsa musu karbar abin a su wanda rahama ce ta musamman ba kowa ke samun ta ba sai mumini wanda ya imani da Allah sannan ba ka kinsa maka kuma rahama ta abin da ya koyar da kai ka da shi kai aiki da shi shi kansa abin da ka koya ka yadda da cewa haka yake kuma kai aiki da abin ita ba wata rahama ce ta musamman wani rama ce ta musamman ba ta kowa da kowa ba ce ba ita ce ramar da ake wa dabbobi ba ba ita ce ramar da ake wa kafirai ba to wannan tana karkashin rahimiyarsa subhanahu ta'ala sannan kuma rama ta musamman da mu'mini za su samu a ranar gobe kiyama yayin da zai gafarta musu ya shiga da su aljanna to shi yasa ar-rahim ar-rahman muta'allaq sa shine jami'al khalaiq duk halittun Allah suna karkashin rahmaniyarsa da mumini da wanda ba mumini ba da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba kowa yana daddalar wannan rahama ta ubangiji ba wanda baya daddana ta amma ar-rahim wannan ya takaita ga muminai ga muminai su kadai shi yasa cewa kana bil mu'minina rahima ya takaita gare su kadai malik yawmiddin haka yake biduni maddi maliki anan ya samu mana madda maliki amma yadda kira'a ta zo kamar da abu dawo da a ƙarshen hadisin bayan ya ce wani hadisi ne mai kyau sai ya ce wa kana ahlul madinati yaqra'unahu maliki yau ad-din bidun mad wa hadha al hujjatun lahu wannan qira'a ce ta wasu daga cikin ƙura'u sab'a da ba qurra'u al-ashara ce ta asim qira'a al-kisai yaqub khalaf sun karanta ta da maliki sannan sauran makaranta kuma su karanta ta maliki to ita wannan ruwayar kamar yadda a nuskar abu dawud ko ruwayar abu dawud ya nuna annabi ya karanta ta ne maliki yau an gane ko ba tare da madda ba maliki yau wato mai mulki a ranar sakamako an jingina mulkin allah tare da cewa allah mai mulki ne a kowane lokaci a ko lokaci a duniya da lahira duk shine mai mulki to amma a nan aka ce mai mulki a ranar sakamako domin a lokacin ne mulkinsa zai bayyana ga kowa da kowa har waɗanda suke ja da hakan har waɗanda ba su yadda ba a ranar ne za su yadda lalle ubangiji shi ke da mulkin kowa da kowa komai da komai shi yasa aka jingina sa a nan da ranar sakamako ce ranar lahira ce la ilaha illallah ya fa'alo ma yurid babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan tawassuli ne bil uluhiyya wato neman tsani ne zuwa ga Allah subhanahu wataala da uluhiyyarsa wato da cancantar abauta masa shi kadai annabi yayi tawassuli bi uluhiyyati bayan ya fara tawassuli bi rububiyyati ce rahman rabbil alamin hada tawassul bir rububiyyah سنة توسل بالأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سنة توسلكما بالألوهية لا إله إلا الله ونتوسل لي بالألوهية آه، شيء تبتر بشيء والله شيء كأيني ولا آه، واندا يتنشنت أبو تامسا باب وانو واندا يتنشنت أبو تامسا أسمى خوء كسا سي الله سبحانه وتعالى wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa huwa fi samai ilah wa fil ardi wato shi kadai ne ya cancanci bauta a sama shi kadai ya cancanci bauta a ƙasa yaf'alu ma yurid yana yin abin da yi nufi wato abin da yake nufi shi yake faruwa fa'alu ne lima yurid iradarka wato iradarka tana karkashin iradar Allah turidu wallahu yuridu wala yakunu illa ma yuridu Allah kai kai naka nufin Allah kuma da nashi nufin amma fa ba abin da zai tabbata sai nufin Allah domin ka tana karkashin iradarsa duk abin da ka nufa in Allah bai nufi wannan abun ba ba zai samu ba komin nacinka saboda nufin ubangiji shine karshen nufi ana ruwaitowa cewa yazidul bisfami abu yazidul bisfami yana cewa uridu allah uridu allah uridu illa ma yuridu uridu allah urida illa ma yuridu ko sun zaurancin mutanen uridu allah urida illa ma yuridu abin da yake nufi yana son ya zama iradarsa ita ce iradar Allah ba tashi ba yana nufin iradarsa ta zama iradar Allah ce kawai to shi ne wani daga cikin eh, malamai wanda ake kira abdullahi al'ansari ya ce wa hazihi irada shi kansa da ya ce uridu Allah urida illa ba yuridu hazihi na sawa irada yana so ce ba da irada to amma ita kanta wani irada ce domin wani abu yake nufi me yake nufi ya zama abin da Allah yake nufi shine nufinsa wannan ba nufi ba ne shi ma yake da shi ba <laughs> nufi shi ba nufi ne yana so ya kore irada to abin da dai ake nufi shi ne har kullum bawa ya kasance nufinsa ne abin da Allah yake nufi ba abin da shi yake nufi wannan shi ne abin da ake nufi ikhlas wato ka yi dan Allah haka ubangiji subhanahu wata'ala shine iradarsa take tabbata duk wata irada ba ta tabbata sai da iradar Allah ya fa’alu ma yurid saboda haka ko ko ko rashin daɗi samu ko rashi duk daga Allah ne shi yake kaddara wannan saboda haka abin nan da ya faru na fari da rashin ruwa aikin ubangiji ne kuma ayyukan ubangiji duka akwai hikima a ciki baya yin aikin da babu hikima ila ubangiji ya yi wannan domin ya ƙara jawo hankalin bayansa zuwa gare shi wani lokaci allah ya kan jefi mutane da wani bala'i don ya karkato hankalinsu zuwa gare shi su ƙara dawowa su rungume shi su ci gaba da bautarsa su mai da al'amarinsu gare shi sannan ya ce allahumma anta la ilaha illa antal ghani ya ubangiji kai ne allah babu abun bauta da gaskiya sai kai ya sake nana ta tauhidul uluhiyya kai ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai kai alghaniyu mai cikakkiyar wadata da wadata ta cikakkiya ce wadata ce wacce ba ya da bukatuwa zuwa ga kowa amma kowa yana da bukatuwa zuwa gare shi wadda ita ce cikakkiyar wadata ta ubangiji shi ba ya da bukatar kowa ba ya da bukatar komai a gurin kowa amma kuma kowa da komai suna da bukata zuwa gare shi wadda shine as-samad da Allah ya faɗa Allahu samad Allah abin nufi da bukatu wa huwa yut'imu wa la yut'am shike ciyarwa shi ba a ciyar da shi ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an tut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin haka Allah baya bukatar kowa a gurin komai wannan shine tababul ghina da ubangiji yake da shi shi yasa kowa da ka gani mabukaci ne zuwa ga Allah al-faqru li ikhtiyari ko al alfakar alittirari ko alikhtiyari akwai bukatuwa ta larura ta kaƙi ko kasu, dole ka yadda kana da wannan bukatar a wurin Allah wannan alfakar alittirari da mutum da dabba duk sun yi tarayya a ciki mutum baya da wata maziya wata falala akan dabba don yana jin bukatuwa zuwa ga Allah bukatuwa ta tilas saboda wannan wani abu ne wanda yake tare da halittarka baka isa ka cire shi ka yadda shi ba Allah ya halicce ka da wannan bukatar kuma dole ka ansa kiran wannan bukatar taka zaka bukaci ci zaka bukaci sha zaka bukaci hutu zaka bukaci bacci eh dole kana ka bukaci iskar da zaka shaka zaka bukaci inuwar da zaka zauna zaka bukaci kasar da zaka taka shimfiɗa da zaka duk waɗannan bukatu ne na kaki ko kaso dole ka yi su kai a matsayinka na bawa dole kana son waɗannan kuma kuma in ka rasa su to rayuwarka ba za ta yi ba to wannan ba sa sa bawa ya samu kamala a wurin Allah bawa ba zai samu wata ɗaukaka don yana jin wannan buƙatuwar a wurin Allah buƙatuwar da za ka ji a wurin Allah ta ƙara ma ɗaukaka ita ce buƙatuwar da take ikhtiyari ka ji cewa Allah subhanahu wata'ala shine Allah wanda ya ba ka fuskance shi da zuciyarka da bautarka ka nemi yarda shi wanda ka ji cewa in bai maka ba ba mai maka wannan ita ce alfaƙarul ikhtiyari wanda shi ne yake ɗaukaka matsayin bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala <coughs> wannan buƙatuwar ita ce kuma bawa zai tawassuli da ita wurin ubangiji subhanahu wataala domin ya biya masa buƙatarsa ita ce a nan annabi yake tawassuli da ita ba al-faqr al-ittirari ba al-faqr al-ikhtiyari na al-faqr al-ittirari kowa yana da shi kowa yana da shi da dabba da mutum da kafiri da mumini duk suna da wani al-faqr al-ikhtiyari ba wani kafiri da zai ce shi zai rayu ba tare da ya ci ba saboda shi ya isa kafiri da shi da haka baya sai ya fi muminin ci ba yana da mace alkafiru ya kulu من سبعة المؤمن يأكل من معن واحد والكافر يأكل من سبعة أمعاء لو يتي مؤمن ينا تي ده هنجي ده كافر ده هنجي بكو يكيتي dalilin wani hadisi wani ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafiri annabi ya bashi abinci ya cinye aka karo masa ya cinye har sau bakwai da ya musulunta ya dawo aka bashi sau ɗaya ce aka kara masa ya ce ai ya koshi kamar ba shi ba shi da annabi ya ce kafiri da hanji bakwai yake ci amma mumi da hanji ɗaya yake ci saboda haka ya tabbata da kamar ce ya tabbata da wa ya'kulu na ta kula al'an'am wannan maswal lahu suna ta more a duniya suna ci kamar yadda dabba take ci yawa ta ta kwana tana ceci tsakar dare ka farka ka ji dabba tana ceci a ce wannaru maswal lahu karshe wuta ce makomarsu to ba irin wannan bukatar ba bukatuwa ta ka ji cewa Allah shi ne Allah in ba shi ba ba mai yi maka kana buƙatar neman yardarsa kana buƙatar neman kusancinsa kana buƙatar tallafinsa iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wanda ita ce buƙatar da kake tawassuli da ita a gurin Allah ita ce a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara kai ne mai cikakkiyar wadata mu duk mabukata ne saboda Allah subhanahu wataala haka yayi halitta sa ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ko mutane ko ne masu bukata wurin Allah amma Allah mai cikakkiyar wadata ne kuma shayabo saboda ka ubangiji baya da baya da baya bukatar komai a wurin kowa bayan yi tawassuli bayan yi tawassuli da rububiyar Allah ya yi tawassuli da uluhiyarsa yi tawassuli da sunayensa ya yi tawassuli da uluhiyarsa ya kuma yi tawassuli da cikakkiyar wadatar ubangiji da kuma bukatuwarsa sai ya ce anzil alaina algaita ka saukar mana da ruwa ruwan sama algai shine ruwan ruwa mai amfani ruwan da zai taimaka wa mutane al alladhi yughithu an-nas ruwan da zai taimaka wa mutane ba ruwan da zai zama yayi wa mutane barna ba ba ruwan da zai zama musu bala'i ba a ruwan da zai zama musu taimako shine al-ghaith waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagan ila kuma ka sanya abin da za ka saukar mana wato na ruwan da zama na karfi gare mu wato mu samu abin da za mu ci jikinmu ya yi ƙarfi domin bauta maka ka alkowa a nan ana nufin al'arzak li'anna biya ta taƙawal jita ka ba mu arziki wanda da shi za mu ci jikinmu ya yi ƙarfi saboda idan ba abinci kyakkyawa ba abinci ko ba abinci kyakkyawa jiki ba zai ginu ba in ba jiki bai samu abinci ba zai ƙarfi ba yayin da jiki ya rasa ƙarfi kuma abin da zai iya yi saboda haka Allah ya abin ya roki Allah ya ba su ruwa mai amfani wanda kuma ruwan nan zai zama sababin samun arziki wanda cikinsu zai yi ƙarfi shi yasa cikin alkawarin da annabi hud ya yi wa mutanensa ya kuma istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin ce ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah zai sako muku da ruwa mai yawan zuba sannan wa ku watan ila quwwatikum ya kara muku karfi akan karfin ku to haka zai kara muku karfin tattalin arziki zai kara muku karfin jikinku zai kara muku karfin hankalinku da lafiyarku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ruwa mai amfani wanda zai zama ta hanyar sa an samu arziki da jiki zai yi zai ginu yayi karfi wa balagan ilahin kuma ya zama guzuri har zuwa wani lokaci wato ka saukar mana da ruwan da zai zama mana alkhairi ta yadda za mu samu arziki wannan arziki kuma zai samu mai yawa da zai zai rike mu har zuwa wani lokaci mai tsawo haka wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hudubarsa saboda yayi huduba amma za mu ga a cikin hudubar abin da ta ƙunsa. na farko akwai jawo hankalin mutane zuwa ga komawa ga Allah subhanahu wata'ala da addu'a da roƙon shi da kwadaitar da su akan wannan sannan zamu ga akwai tawassuli wato neman tsani da kamun kafa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa da ayyukansa da sunayensa sannan da kuma buƙatuwar mutum mutane zuwa ga Allah da wadatarsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi addu'a wacce ta kunshi neman Allah ya saukar da ruwa kuma da irin sifar ruwan da yake yake fatan Allah ya saukar da shi ba kowane ruwa ba ruwan da zai zama mai amfani kuma ruwan da zai zama sanadiyar samun arziki arzikin da zai gina jikin mutane su samu lafiya sannan kuma arziki mai yalwa da zai ɗauki wani lokaci ana amfana shi ne wa balaga albalag shi ne ma ya taballagu bihil insan azzad allazi ya taballagu bihil insan wanda za ka yi guziri guzirin nan zai rike ka har zuwa inda kake so ka kai shi ne ake cewa balag ana kiran shi balag balagan aizadan ilahi ثم رفع sannan سنة نبي دغا hannayensa فلم ya zalfin الرفع bai gushe bai yana daga hannansa hatta bada bayadu ibtaihi har sai da farin hamatarsa ta bayyana wato sai da aka ga hamatar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda daga hannunsa wanda yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama balagha fi raf'il yadi wato akan daga hannu in za a yi addu'a amma baya wuce ka fada ba wuce ka faɗa haka amma shi da zai ɗaga sai da ya ɗaga har sai da ya kai daidai kansa to ɗaga wanda ya sai da aka hango abin ɗinsa saboda saboda mayafi ne a jikinsa ba riga ba ce irin tamu wannan mayafi ne saboda in ya ɗaga haka za a iya ganin hamatinsa saboda sai da aka gano bayadu ibtai wanda yake nuna maka yayi matukar ɗaga hannunsa to wannan shine za a fassara hadisin Anas da shi wanda yazo cikin sahih Bukhari wanda ana dan maliki ke cewa ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a illa fi cewa annabi baya daga hannunsa a addu'a sai a addu'ar shayar da fari to malamai suka ce wannan hadisi ba yana nufin korewa mutlakan ba saboda hadisai sun zo yawa wanda suke nuna annabi yana daga hannu a yayin addu'a wasu suna cikin sahihai ne wasu suna cikin ɗaya daga cikin littattafan nan guda biyu ko bukhari ko muslim al-munziri yana da juz'i ya yi juz'i wato ya rubuta littafi mai cin gashin kansa da ya kunshi hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a ciki annabi ya daga hannu yana addu'a al-imam an-nawawi a ƙarshen abwabus salat a cikin kitabul majmu' littafin sa al-majmu' sharh al-muhazzab a ƙarshen babubukan sallah ya kawo waɗannan hadisan wanda ciki abin nan yake nuna cewa annabi yana daga hannu a addu'o'insa haka nan ibn hajar yana cewa ya tara hadisai suka yi talatin kowanne annabi ya daga hannu a cikin addu'a saboda haka daga hannu a cikin addu'a yana daga cikin adabun du'a la dubban addu'a shi yasa imamul bukhari a cikin kitabu da'awat yayi babi babu raf'ul aidi fi du'a a ciki ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban da suke nuna cewa annabi annabi ya daga hannu ba wai sai a istisna'i ba saboda haka wannan shine zai fassara abinda hadisin Anas yake nufi cewa al mubalagha ake nufi fil rafi al mubalagha kaiwa matuka a juz'un ne haka sunan juz'un fi raf'il fi raf'il aidi so annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannunsa daga hannu yana daga cikin adabu du'a La dubban addu'a ka daga hannu lokacin da kake addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi mutumin hadisin abu huraira yana cikin al'arba'una nawawiyya eh, cewa sun zakara rajula ash'asa akbara yutilu safar eh, yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab kaga yamuddu yadayhi ila sama anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ya faɗi cewa mutumin nan duk ya bi wasu matakai na ladubban addu'a daga ciki akwai daga hannunsa akwai tawassuli da rububi na farko dai halarsa halarsa ta cikin shiga cikin matsatsi da damuwa ash'asa a gashi tsatsa. gashi ya yi kura kaga wannan wata wata wani hali ne da bawa in ya shiga ciki wato hali ne na takuruwa to Allah yana sauraron addu'a irin wannan kamar da muka faɗa a baya a karatu tukan mu amman yujibul mutarra idza da'ahu wa shukusu to ko kafiri ya shiga halin matsuwa in ya dace da addu'a da zuciya daya to Allah yana saurara addu'a ko kafiri inda ya nace ya koma ga Allah da zuciya daya to saboda annabi sai da ya faɗi ladubban da mutumin ya kiyaye na farko ya ya yana cikin wani yanayi na bukatuwa sannan kuma gashi ya daga hannunsa sama sannan gashi kuma a halin tafiya kusan halin tafiya shi ma yana daga cikin lokutan abin nan yutilu safar a tafiya yake mai tsawo sauraka <clears throat> kuma ya buddu ya dahi ila sama ya daga kuma ya kolo ya rab ya rab don a nuna maka cewa cin haramun ba karamin illa yake wajen rashin karba addu'ar mutum shi dai duka abubuwan da ake bukata a samu ga mai addu'a a shi addu'a sa shi duk yayi shi a wani hali mara wato mai ban tausayi sannan ga shi a halin tafiya yana daga cikin mutanen da Allah yake karba addu'arsa da'watul musafir gashi a halin tafiya sannan gashi ya ya daga hannunsa sama sannan gashi yana tawassuli da rububiyar Allah amma kuma annabi yace fa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu la to wacce fuda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisin da ya nuna maka illar cin haramun dai kana cin haramun to duka waɗannan sharuɗa ka rushe su ko da ka zo da su fa'anna ta ina ta yaya ta yaya da mace ta yaya za a alta ta yaya za a alta masa ko da ya zama rayuwarsa gaba daya a cikin haram yake dumudu saura ka daga hannu yana da cin adabin du'a yana cikin ladubban addu'a zaka wanda suka dauki hadisin ana cewa ba a daga hannu sai a sadaya addu'a ul istisqa wannan kuskure ne hadisai da yawa suna nuna sabanin haka babu ah, bukhari a kitabud da'awa karshen cikin wannan babin babu raf'il aidi fi du'a ya ambace su sannan ibnu hajar a cikin sharhin safatul bari ya ƙara wasu ya ƙara wasu akwai cikin muktasar da ah, binan muktasar fatawa na ibnu taimiyya rahmatullahi alaihi shi ma akwai tambayar da aka yi masa game da wannan hadisi yayi ta jero hadisai da yawa da annabi ya daga hannu cewa baya daga hannu sai istisqa'i kuskure saka ko dai ka fassara shi da cewa yana nufin mubalaga kaiwa matuka wajen dagawa wasu daga cikin malamai duk da banga banga wani nassi nassi sarihi da yake nuna bambancewa ba suna cewa addu'ar da ake yin ta akan wani abu na ban tsoro ko na abin nan Allah ya yi to akan so hannu ya kalli ƙasa in ce hannu ya kalli ƙasa yayin da aka daga kun ga yadda hannun nan ya kun ga ya kalli jihatil jihatil ba haka ba wasu wasu da sai su haka a ma a taba kasar da shi ana nufi in aka yi haka hannu hannaye su sai haka sannan idan abin da yake ragaba ne hannu ya haka ba haka a amma fa ban ga wannan si akan wannan malamai sun faɗi wannan a rubuce-rubucensu amma ban ga wani hadisin da da ya nuna bambancin ba amma dai malamai sun wasu malamai sun rubuta ka eh. ah, shafawa wannan akwai saɓani da yawa na malamai a hadisan da suka zo na shafawa galibin su ba su inganta ba su inganta ba shi yasa wasu ba sa abin nan wani kuma bai shafa ba sai a amma dai matsala ce mai sauki ba matsala ce mai tsanani ba don ga wani ya shafa kada ka buɗa masa wuta da ce bai zai sa ya shafa ya saura kwa hadisai wasu sun abin nan a wannan maganar ibn abdussalam ce ma'ana yana nufin ba wanda yake yin wani sai wanda bai san hukuncin hadisan ba ba yana nufin jayi lifitin ba <laughs> eh. sun ma hawala ilan nasi zaharahu akwai lokaci da akwai lokaci ko kada mu cinye lokaci sun ma hawala ilan nasi zaharahu wa qalaba sun ma hawala ilan nasi zaharahu sannan annabi ya juya wa mutane bayansa wa qalaba akwai wasu nusakh wa qallaba بالتشديد وكتي duk وقلب juzo lokacin. au hawwala rida'ahu annabi ya juya ya juya ya mayafinsa ya juya mayafinsa shine kamar da muka yi bayani a wancan satin na kafa bangaren kafadar dama ya koma hagu na hagu ya koma dama shine abin da ake nufi ya juya shi bangaren dama ya koma hagu bangaren hagu ya koma dama ba sama da kasa ba an fahimta wancan satin mun yi bayani yadda ake juyawar kaga idan mutum yana sanye da alkyabba ko wannan mishla ko wata doguwar ko kot ko abin da zai iya juya ta zai iya juya ta hannunsa na dama ya shiga na hagu na hagu ya shiga dama amma mai doguwar riga irin wani ba sai ya cire ba kuma ba mata a ciki kada wani ya ce su ba mata sai sun juya zanin su ba mata a ciki wasu ma daga cikin malamai suka ce wannan tahwilin ya taƙaita ne ga liman shi kaɗai domin lamazin wa hawwalan nasu ardiyatahum wannan ya zo ne a wata ruwaya a cikin musnad imam ahmad wanda tana akwai magana a ta ziyara ce shadda hadisin abdullahi bin zaid ziyara ce shadda saboda haka duk ruwayoyi sun nuna cewa shi annabi shi ya juya amma ba ba ba sauran mutane ba amma da haka jumhur suna cewa suna cewa kowa zai juya to in za a juya dai ga waɗanda yake cewa za su juya ba wai irin kayan da yake jikinka sai ka juya ba eh, in kana da hula irin tafi kafiya na cin nan kana yi juya ta eh, amma wannan aka ce ka juya wannan zanna bakar ayo abin ya yi abin wa huwa rafi'un dai yana mai daga hannunsa wato a lokacin da ya juya wa mutane baya yana addu'a a lokacin addu'a ba mutane zai kalla ba zai kalla alƙibla zai juya mutane baya kalla alƙibla ya daga hannunsa bayan ya juya sa, ya ci gaba da addu'a haka ake yin addu'a ana fuskanto mutane ne yayin da za a yi musu yayin da za a yi musu hudu ba wannan hadisin ya nuna sai da ya hudu bar da ya sallah akwai wasu ruwayo da suka nuna sai da ya sallar ya hudu ba to amma dai al-rajih abinda ya birin jayi shine sai yi hudu bar sannan ya sallar ثم na fa nazala fa فصلى ركعتين sannan ya fuskanto mutane sau ko ya sallar raka'a biyu a sallar raka'a biyu wasu daga cikin malamai suna cewa kamar yadda ya zo a wasu wayar ka salatul eid fa sallar raka'atayn ka salatul eid da haka sai suke cewa akwai kabarbari irin wanda ake na sallar idi raka farko kabarbari bakwai banda kabarar makabarar ihram sannan raka ta biyu kabarbari biyar banda kabarar dagowa daga daga sujjada wasu malaman sun faɗi haka ba wasu daga cikin malamai suka ce a tashbihin a wajen adadin raka'o'in ne ba ba ba a wajen kabarbari ba ba wajen hay'a ba wajen kabarbari ba wajen adadin su ne eh, shine sallar rakatai fa an sha Allahu azza wa jalla sahabatan anan sai Allah ya ya farar da wata da wani girgije wato ya samar da wani girgije fara'adat wa barakat girgijen nan yayi ta tsawa yayi walkiya thumma amtarat bi iznillahi ta'ala sannan ya da ruwa bi iznin Allah subhanahu wa ta'ala ah, da matarat da amtarat duk ɗaya ne a luga da matarat da amfara da abu ɗaya ne akwai wasu cikin malamai wanda suke cewa amtarat haza fil azab eh, eh, matsara kuma haza fil ni'ma to amma wannan hadisi yana ba haka bane fa amtarat duk da ya zo ruwaya bi matsarat yazo kuma fa amtarat bil alif falam ya'ti masjidahu hatta salat as-suyul annabi bai iso masallacinsa ba daga musalla bai zo masallacinsa ba na nan Madina hatta salat as-suyul har sai da magudanan ruwa suka cika suka daga gudana da ruwa wato ruwa ya ya ya ya barke ya abin ya tsinke yayi ta zuba yana ta kwarara har magudanan ruwa duk suka cika falamma ra'a sur'atahum ila al-kinni dhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya ga kuma mutane na ta gaggawa su mafaka wanda da gashi sun taho suna ta nuna masa su an rasa ruwa an yi abin da yanzu kuma ga su sari'una firara suna ta kokarin gujewa ruwan sama to abin sai ya bashi annabi ya bashi dariya <coughs> <coughs> dariya ce ta mamaki <coughs> mamakin sha'anin Allah wanda ƙudurarsa ta fi ƙarfin komai a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga shi Allah subhanahu wata'ala ya samar da girgijen kuma ya saukar da ruwan da yake har ya sa mutane Kudu suke su samu mafaka sannan ga shi magudanar ruwa duk sun cika suna ta gudu da ruwa wannan dariya ce ta mamakin sha'anin ubangiji ba wai yana musu dariya za su gudu ba dariya ce ta mamaki akwai dariya ta mamaki wani akwai dariya ta fushi tun ya fusata sai kuma ka ga ya dariya wato musamman ya ga wani bai kai bai isa komai ba amma ya tsagale-gale in ka isa in ka to sai abu mai ba shi dariya ana samun haka ko ba a samu <laughs> to kaga wannan dahikul ghadban ne wato ni da na isa komai ba abinda ba zan iya zan iya mulkin sike ka amma ka tsaya kana min wannan to sai abu ya ba shi ma dariya to akwai kuma dariya ta ban mamaki abu ya ba mutum mamaki sai ga ya kama dariya to shi dariyar mamakin kudurar ubangiji sannan da matsayinsa da ubangiji ya nuna musu a a ɗan takaitaccen lokaci ya yi ɗan takaitacciyar addu'a kuma nan take Allah karɓi addu'a sai ya saukar masa da ruwa shi yasa ya yi dariya hatta badat na wajihu har sai da fikokinsa suka bayyana wannan shine ƙarshen dariyarsa sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya har a ga fikokinsa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta dariya baya daga cikin dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dariya kana dahikuhu tabassum ah, ibn al-qayyim yana cewa aghlabu dahikuhu tabassum bal kulluhu tabassum eh, duk haka dariyarsa take baya ta dariya eh, irin ta dinnan baya wa qala yace ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir kaga wannan shi zai nuna maka dalilin da yasa dariya. ashhadu na shaida anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa anni abdullahi wa rasuluhu ni kuma bawan Allah ne manzansa wato yayi mamakin kudarar ubangiji cikin dan kankan lokaci gashi abubuwa sun canza sannan yayi mamaki har ila yau da yadda Allah ya fito da matsayinsa <coughs> cikin dan kankan lokaci yayi addu'a kuma a nan take Allah ya karba addu'ar sa ya sauka musu da ruwa lokaci ya za mu tsaya a nan abin da muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh